قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد sai annabi lord ya ce da ina da ƙarfin da zan tunkuɗe ku da shi ko dangin da za su bani kariya da na katange tsakaninku da bakina